hukumar zaɓe mai zaman kanta elecam ko election cameroon na kasar jamhuriyar kamaru manyan kusoshin ta sun yi zaman kwanaki uku a dakin shawara na palais de sport da ke kafa a fadin kasar yawunde taron dai farko kenan tun da hukumar zaben suka fara aikin su farko farkon shekarar nan na dubi da goma sha shida domin tantance yawan jama'an da suka rubuta sunan su a kundin zaben ƙasar, kasancewan akwai yara waɗanda shekarunsu da can bai kai ba da su sabunta sunansu a kundin zaben kasar musamman ma mata da nakasassu shine darakta general na hukumar zaɓe mai zaman kanta abdullahi babale ya ce dole ne su tsaya tsayin daka domin ganin cewa kowane ɗan ƙasa ya samu katin sa ga abinda ya ce a yayin da yake yi wa manema labarai jawabi ce qui signifie qu'après toilettage, on devrait se retrouver autour de 6 millions. Yanzu dai tun farkon shekaran nan zuwa yanzu haka mutanen da muka rubuta sunayensu a kundin zaben ko muka basu ƙuri'unsu su miliyan shida ne da dubu ɗari tara waɗanda yanzu haka za su kaɗa ƙuri'unsu a zaɓe mai zuwa kana na tambaye shi ko wane irin ƙa'idodi da dokoki suka tsara sai ya ce. Une femme, une eh hukumar zaɓe mai zaman kanta tana da ƙa'idodinta da kuma dokokinta na farko mu dai zamu ba wa kowa yancinsa mace ne ko namiji sannan kuma kowa zai samu katin zaɓe akalla sau ɗaya na biyu kuma kowane ɗan ƙasa dole ne ya je mazaɓansa domin ya binciki katin zaɓensa kana na uku kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta election cameroon za ta baka dama na zaɓen abin da kake so a zuciyarka darakta janar ɗin ya ƙara da cewa dole ne su haɗa kawo kawunan su su haɗa ƙarfi da ƙarfe da 'yan siyasa da ƙungiyoyin fararen hula domin cimma burin su na gudanar da zaɓe mai inganci a faɗin ƙasar baki ɗaya kasancewan za a gudanar da zaɓen gama gari a shekarar takwas, Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.